assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ga mahaliccinmu allah madaukakin sarki wadda a cikin ikon ne da korewarsa da tausayinsa ya sake dawo da rayukanmu wannan lokaci ya kuma tara fusakunmu a wannan babban masallaci namu mai albarka a daidai wannan yammaci da muka saba tinatas da junanmu mas'aloli da ya shafi addininmu na musulunci muna fatan allah madaukakin sarki ya mana jagoranci ya kuma azurta mu da fahimta daidai faɗan daidai da kuma aiki da daidai a yau ba karatun littafin nuniya za mu yi ba za mu yi ɗanyi tsokaci akan wata matsala eh, wadda matsala ce wadda malamai sun yi ta rubuce-rubuce a kanta eh, ni har kullum ma nakan faɗi cewa matsala ce wanda sautari malamai kowa da ta inda yake kallon abun da yadda yake rubutu a kansa har ma sai nake ganin rubutu akan matsalan zai iya kasuwa kamar kashi uku a mataki na ƙasa-ƙasa eh, yadda eh, ni da kai za mu iya fahimta wasu malamai sun yi irin wannan rubuce-rubucen wasu ko sun ɗauki tattauna matsala ɗin ko shakka babu ya ɗan haura wannan sannan mataki na uku wadda idan ana irin wannan tattaunawa akan wannan matsala din a irin wancan mahanga a wancan mataki to zai zama gaskiya professional sai za su fahimtar illarsa da irin abin da ake so a fahimta ɗan uwa ba komai bane shine matsalan wani aiki na sabon Allah na wato luwaɗi matsala ce wacce idan za a yi tattauna ta sai kaga wato an taɓa tunanin ɗan adam sai kuma an taɓa harka ta lafiya sai an taɓa harka ta zamantakewa uwa uba kuma ɓolo-ɓolo sai alaƙan ɗan adam da mahalicinsa allah madaukin sarki ya bayyana hakanan malamai suke rubuta matsalolin wani dalili ne ya sa na ɗauko wannan matsala inda ke ganin za mu ɗan yi tsokaci a kai muna fatan allah ya datar da mu wurin faɗin abin da ke ne daidai kuma allah ke sarki ya amfanar da musamman eh, waɗanda muka fi sha'awan su dinga jin irin wannan nasiha akan wannan matsala ɗin musamman masu ƙananan shekaru a cikin al'ummar musulmi abin da ya sa na yi sha'awan mu tattauna wannan matsala ɗin gaskiyan magana ya yawaita ya yawaita ya yi yawa a cikin al'umma kaga eh, matasan musulmi masu ƙananan shekaru suna da yawan zuwa suna koka sai kaga mutum ya zo iya koka maka cewa wai a bashi addu'a ko a taya shi da addu'a ko a bashi shawarwari meye matsalar sa sai ya ce maka wallahi zuciyarsa ba abin take so kamar aikin luwaɗi wannan abun ya yawaita wataƙila in baka da alaƙa da shi ne abin nake nufi da baka da alaƙa da shi wataƙila in baka da alaƙa da wata harkar da za a zo ana koka maka wannan ko ya zanto kana da ɗalibai a islamiyya kana karantar da su ko ya zanto kana dan kokarin nasiha dai a duk matakin da Allah ya sauwage maka ko ya zanto kana da alaka da wani abu mai kama da irin wannan to lalle kam idan ka ce ba yi karo da irin wannan ba abin zai ban mamaki saboda yadda abin yayi yawa eh, da abinda mu muka sani a kasar mu ta hausa fulani sai dai mutum matashi ya zo iya ce maka wallahi ina shan sigari da Allah ta yi da addu'a in bari a ina wani aikata wani aiki wadda watakila in ka kalle shi ta wani bangare ma sai ka ga muninsa ba ya kai wani mataki bane a musulunci iya cikin sahair sai ga ya damu ya zo iya neman ka tashi da addu'a saboda alama akwai imani a zuciya to amma yan uwa ina tabbatar mana matsalar ta yi yawan da abin zai baka mamaki wannan yasa sai na ɗauko wannan maudu'i nake ga zamu yi nasiha akai muna fatan Allah ya mana jagoranci wato a mafi kusan abin da ni nake iya hangowa saboda waɗansu dalilai da nake da shi matasa su dinga sha'awan a yi sabon allah luwaɗi da su a mafi yawan lokuta saboda waɗansu dalilai ne kamar haka guda biyu abu na farko shaidanu suke tasiri akan mutane sai su cusa musu abinda suke so su cusa musu na sabon Allah sai su kawata musu wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yace a ya ya minna majrad dam cewa shaidan shaidanu suna iya kukkutsawa a cikin jikin ɗan adam kamar yadda jini yake kutsawa suna gudana kamar yadda jini yake gudana a jikin ɗan adam shi yasa malamai masana wannan fanni din har ma suke kakkasawa suka ce idan shaidani iya so ya shiga cikin jikinka ya yi wani tasiri ta hanyar tusa maka ka so wani abu ko ka ƙi wani abu sai ya canza su sai ta koma ɗabi'an da take kama da iska a wannan lokacin ne zai samu daman kutsa jikinka kamar yadda iska yake daukan ka ya yawata da shi to shi ma sai ya zama sa irin ta iska ce sai ya shiga cikin jikinka sai ya zama so ya canza ya ajiye abin da hakanan idan wani aikin yake so ya daban wadda jiki ne yake so ya yi shi to sai ya canza sai ya iftowa a suran dan adam suran mutum sai ya aikata abin da bai aikata haka nan dai gwargwadon abin da yake so ya yi gwargwadon irin tattanza da zai dinga yi abin da sa na kawo wannan analysis din shine wai mu gane irin dalilin da ya sa manzon Allah ya ce ash-shaytanu yajri minna majrad dam in zai zama ɗabi'arsa ta koma irin ta iska babu irin yawata wanda zai a cikin jikin gaba to tsagoron shaidanu su yi tasiri akan mutum sai su sa masa son wani abin da ke kana kallo abi ne abin kyama wannan dalili na farko kenan dalili na biyu kuma a wasu lokuta da yawa wato matsaloli ne na sihiri wani sihiri za a masa ko ake masa sai a bashi sharaɗin sai ya yi wannan sabon Allah na luwaɗi iya nan lafiyansa garau garari ya garau kawai ya je boka ya ce masa sai ya je iya aikata laifin luwaɗi ne zai samu bukatarsa so a lokacin sai ya je ya aikata a lokacin sai ya je yadda zai yi ya ja hankalin duk wani yaron da zai ja hankalinsa ta kuɗi ko ta wani abu saboda ya je ya lalata shi ya aikata wannan aiki na wato laifi in akwai wani dalili na uku wadda shi ma iya faruwa za ka iya karo shi in ba zai shiga karkashin waɗannan guda biyu ba shine wato matsala na rashin sana'u a wurin matasanmu masu ƙananan shekaru wani da zunzurutun kudi ake yaudarar sa sai a lalata shi ni inda na sha gamuwa da matasan da suna koka mini cewa wani lokaci a facebook ma za a iya ganin yaro sai a dinga binsa da sunan za a yi luwaɗi da shi wanda na gamu da shi na karshe abin da yake gaya min kenan wallahi al'adu cewa wanda ya ma nemi wannan aiki da shi ma a facebook ma ya gan shi ya ta bibiyan sai ta bibiyan sai ta bibiyan sa da yaki sai ya nuna masa cewa shi kan baya so ya samu kuɗi ne in kuɗi yake so zai iya bashi kuɗi ko nawa ne kaga idan Allah bai taimaki yaro ba irin wannan yanayi din yaron da bai taɓa rike naira dubu ɗari nasa ba dubu ɗari da hamsin nasa ba an zo ana bashi maƙudan kuɗi masu yawa sai ga lamari ya lalace yan uwa laifi na luwaɗi laifi ne wadda ta ko ta ina ka kalle shi babu sauƙi a akan lamarinsa mummunan laifi ne eh, babban abin da na fi sha'awa a cikin wannan shi ne abin da zan faɗi a ƙarshe shawarwari da zan bawa dukkan wani wadda yakan iya ɗarsuwa a ransa da cewa iya sha'awan yin luwaɗi na ajiye shawarwarin a ƙarshe amma kafin mu je wannan wurin babban malami Abdulmalik malik ibn marwan yake cewa shi a fahimtarsa in ba don ma allah madaukakin sarki ya ba da labarin mutanen annabi lot ba sun aikata laifi na luwaɗi allah madaukakin sarki ya kifar da ƙasar ya musu ruwan wuta ya ce shi wallahi ba zai kawo ma a ransa wai mutum namiji ya yi sha'awan wai ya sadu da namiji ba shi yace wannan ba zai taɓa kawo shi a ransa ba amma da ke alkur'ani ya zo ya ba da labari sai gane cewa to kangarewan wato dan adam da lalacewansa ya kai ya aikata wannan abu wannan yake nuna maka cewa laifi ne wadda wato hankalin dan adam kam salimin hankali kai bai kamata ya samu kansa a cikin wannan ba sai dai wata jarabawan Allah madaukakin sarki shi yasa Abdul Malik ibn Marwan ya ce to tunda an samu a cikin tarihi alkur'ani ya zayyana mana cewa lalle waɗansu sun yi kai ita to wannan abun iya nan za a samu masu aikata shi in an ba da labarin sa ba za a yi mamaki ba amma ce in ba Allah ne ya faɗi ba ko manzon Allah ya faɗa ba kai da kwakwalwa za ta yi mamakin a ce dan namiji iya neman namiji ko kuma saboda ya biya bukatar ta sha'awa atatuna alfahishata ma kun biha min ahadin min alalamin kaga alqur'ani Allah madaukin sarki da kansa sanda ya nuna cewa lalle wannan abun da suka taho da shi wannan abun da suka faru wannan mummunan aiki da suka kafa wa kansu tarihi kowa idan yau sai an karanta cewa sun yi wannan mummunan aikin duran da za a yi maganar ludu a duniya sai an tina waɗancan mutane wannan abun ya yi muni na daga cikin abin da ka tina ka gane munin wannan aiki ka duba Allah madaukakin sarki ya halicci bayinsa akwai maza akwai mata kamar yadda a cikin dabbobi ma haka nan yaje akwai mazaje akwai mataye dabbobi ma inda Allah ya ga dama a cikin awaki sai ya yi dukansu tamaru kuma su dinga barbaran junan suna aihuwa in Allah ya ga dama a cikin tumaki sai ya yi su duka jinsi ɗaya, amma Allah madaukin sarki sai ya yi kowanne zaujain to idan taure zai barbari zai barbari akuya rago ya barbari tinkiya hakanan tsuntsu ya barbari tsuntsuwa waɗansu tsuntsayen kan ma automatic haka suke zuwa da aurensu irin tabtabara to ɗan adam a lokacin da namiji ya fara neman namiji ko mace take neman mace kamar yadda shi ma za mu yi muhadara a kansa asihak ko shakka babu wannan abin wato dan adam ya canza wa kansa abinda Allah ya bashi mai kyau mai daɗi mai kwanciyar hankali da abin da ke wato mummunan abu ne kamar yadda za mu zayyana a gaba me canjin shine Allah ya bashi kyamace ya halatta masa ya aure ta sai ya ɗauke ta ba komai ba iya zuwa iya neman ƴaƴa maza babban malami ibn al-qayyim aljauziya a cikin aljawabul kafi nasa yake cewa lalle lalle wato a kashe mutum a kashe mutum ya fi sauƙin labari da daɗin labari kamar a ce mutum ana luwaɗi da shi ya ce dalili shi ne shi wannan laifi na luwaɗi wani abu ne wadda idan ya faru da kai to ya ɓata maka tarihi ne har abada ya ɓata ma tarihi ne har abada ko da mutum ya tuba Allah madaukakin sarki zai karbi tubansa in ya tabbatar nasuha Allah zai karba amma a lokacin da ya tuban nan Allah madaukakin sarki ana kyautar zaton ya karbi tubansa amma kuma sai ya tina akwai lokacin da yake aikata wannan aiki din ko a matsayinsa na mai yi ko a matsayinsa na wanda ake yi wa tunanin ya kama da na dabbobi ya ma fi dabbobi dabbanci ibn qayyim yace saboda sun dalilai guda uku dalili na farko shine a samu ruwan maniyin wani ɗa namiji a ce ya shiga duburan wani ɗa namiji wannan abun ga mutum mai hankali mutum mai salimin tunani ya yake sauwar wannan abu ce ruwan sha'awan wannan ya fito daga jikinsa kuma ya shiga jikin wannan dukansu mazaje to shi wannan da aka yi wannan kam har abada wancan ya fidda ruwan sha'awarsa ya shiga cikin jikin wannan har abada ko ba za ka canza abun ba haka abun yake bayan Allah yana ga ko wannan kawai ka ɗauka laifin luwaɗi muninsa ya kai muni ba abun sha'awa a cikinsa abu na gaba sai al qayyim ya sake jaddada wani abu mai kama da wannan wato ya kira shi da summiyatun nutufa fi jasadil maf'ul tunda Allah madaukakin sarki bai yi mahaifa a jikin ɗa namiji ba Allah madaukakin sarki a jikin duburan ɗa namiji bai yi provision na inda wannan ruwan sha'awan zai je ya shiga ya zauna ko ya yi wani aiki ba to a lokacin da yake shigan nan ko shakka babu duk inda aka je aka dawo wata matsala zai haifar shi yasa shekul islam ibnu al-qayyim a matsayin sa na ƙwararren likita masanin kiwon lafiya in kana maganan waɗanda suka san kiwon lafiya suka yi rubutu akai a duniya zaka sako ibnu al-qayyim al-jawziya saboda ya sani sai ya kira shi da summiya summiyatun nutufa wato wato guban da ke cikin wannan ruwan maniyin da ya shiga duburar tasa saboda idan ya je bai samu inda zai je ya aiki ba tunda Allah bai kaddara iya inda zai aiki ba a wannan wurin ba to zaman da zai yi dole zai canza ne sai ya kowa mai tsari da sifa irin na guba a to shi ko wannan ruwan sha'awan a jikin wanda Allah ya yi shi ma idan aka samu matsala sai ya zamo guba balantana kuma a ciro shi a jikin wani a je a saka shi a jikin duguran wani ɗa namiji ina zai je a lokacin ne ya fi dacewa ya zama guba me na guba ai duk abin da zai shiga cikin jikinka ya cutar da kai ko ya dakatar da wani aiki eh, ko ya lalata wata sifa ko ya haifar da wani mugun ciwo ya zama guba me yasa malamai suka rubuta matsaloli wanda za ka ga a sanadiyan rashin aure mutum iya bukatan aure a matsayinsa na ɗa namiji ko a matsayinta ta kyamace saboda bata samu ta yi ba ko bai samu ya yi ba sai ya dinga haifar masa da waɗansu matsalolin da malamai sun rubuta a tafiyar da yawa wanda ba za su irgu ba zai iya ma taɓa tunanin mutum amma duk analysis ɗin nasu ya koma akan wannan ruwan sha'awan ne ya zauna a cikin jiki ya canza sifa so iya wani aiki na ta'annuti a cikin jikin mutum iya yawan mutum illa na tabbata a bangaren mata a cutar da ake kira ikhtilaqur rahim mun yi karatu a kansa iya na a social media ikhtilaqur rahim abinda yake samun yaya mata kaga wani lokaci suna yankan jiki suna faruwa kan masu farfadiya duk wannan ruwan sha'awan ne to ina kuma ga wanda an ciro shi daga jikin wani an je an saka shi a wani gunda daman bashi da ma mazan na aure kisa ibn al-qayyim sai yace daga cikin wato munin abin da za ka gani na wannan aiki na luwadi shine wato maniyin idan ya shiga zai ba da sifa ce wato ta guba kuma ya dinga aiki da matsala a cikin jikin wadda aka yi wa na daga cikin abu na uku da ibn al-qayyim ya zayyana a cikin wannan littafi da muka ambata shine wato yace wadda yake wannan aikin ko wadda ake yi wa yace anan rasar kunya ta kare ta fi ibn qayyim za ka gani yace anan rasar kunya ta kare inda kuma duk aka samu rasar kunya keke to rasar mutunci ma karshen ta kenan saboda mai kunya sau tari iya tafiya da mutunci ai rasar kunya shine rasar mutunci man yakun yasuhulil hawanu alaihi mal jurhin limayitin ilam shi yasa idan mutum wato in mutum in mutum bashi da kunya ba shi da mutunci to idan ka masa aikin rasar kunya ko kuma shi ya aikata aikin rasar kunya baya damuwa kamar ka samu gawa ce tana kwance sai ka mun ta ba abin da za ta ci idan mutum ba shi da mutunci in ya aikin rasar mutunci ma baya damuwa ko kaɗan sai ya kwanta ya baccinsa ya sha shayi ya yi gaza ya yi tari ya yi dariya ya murɗa mashin ya tayawa cikin gari amma mai kunya mai mutunci abu kaɗan iya samun sa na kuskure sai ya ga in ya fito kamar duk duniya shi suke kallo saboda jikin akwai mutunci ibn ya ce wanda yake aikin luwaɗi ƙarshen rasar mutunci kenan shi yasa sai ya je ya ya refin wani yaro a wani anguwa a kama shi a ci mutuncinsa a doke shi a masa kaza a kai shi police station amma gobe sai ya gan akan titi iya tafiya ba ruwansa ga matarsa nan tana zaune baya kula ta shekaru aru aru wallahi na gamu da matar da a cikin garin nan tana ce min rabonta da mijinta ma ya ma kula ta ya kalle ta a matsayinta ta matarsa take ce min shekara goma sha uku da watanni amma da zai baka mamaki kuma har cikin gidan yake kawo yara nuna min wani danta, ta ce kaga wannan kaga wannan tun cikinsa da bona da shi matarsa ta yi magana ta kai karansa gida ta yi kaza ta yi kaza bai damu ba saboda man aikin na rasar mutunci wato duk wani danko na mutunci luwaɗi wankewa yake a fiskan mutum yan uwa abu na biyar za ka ike da kyau mu kalla a matsalar luwadi. za ka ga malamai musamman akwai malami da ya rubutu a kan dabbobi ina ga ya kai mujalladi goma sha ɗaya rubuta alhayawanat kan dabbobi rubutu da shi da wasu da yawa waɗanda su ka sun yi rubutu akan matsalar dabbobi ko ko suna wani magana sai su shigo da wata matsala da ya shafi dabbobi za ka ga alƙaluma kashe 99.9 suna nuna maka cewa hatta a dabbobi hatta a dabbobi kaɗan ne suke da garajen namiji ya ƙoƙarin yi wa namiji barbara suka ce a cikin kaɗan ɗin mato za ka samu iya ƙoƙarin yi masa barbaran ba wai don niyyarsa ya masa barbaran ya sadu da shi bane ba a'a in ya rasa akuya ce kawai in tawaye ne shikenan sai dinga bin kowa ma kawai iya ta wasan sa kawai iya ta haukansa amma da zai ga akuya sai ga hankalinsa ya koma can saboda wancan shine netan ita ce fitra haka nan Allah ya tsara sa. amma sai dan adam ne lalacewarsa ta lalace tafsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'kulun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila ko dabbobi ma ba sa aikata wannan aiki mummuna to in aka samu ɗan adam shi yake sha'awan namiji sa zo da namiji dan uwansa kai wannan gwagwalon ba ta yi tunani mai kyau ba babban malami ibnu abid duniya ya nakalto wani magana daga babban malami mujahid da aka sani malamin tafsirin nan yace allazi ya'malu hadha amal. law tasala bi qatratin min as-sama yace da dai wanda ke aikata aikin ludu zai yi wanka da duk ruwan da Allah yake digarwa daga sama Fudail ibn Iyad kuma ya kara da cewa har ma da ruwan da Allah yake bubbugarwa daga doron kasa na rijiya na bohol na kaza na kaza na kaza ya ce in dai kana in dai mutum iya aikata wannan aiki na luwaɗi to ku tabbas wato sai ya je wurin allah madaukin sarki a matsayinsa wato mai najasa datti abin kyama abinda kawai zai wanke shi kawai shine ya tabbatar ya tuba taubatan nasuha kafin ya koma wurin allah madaukin sarki wato kamar yadda laifuffuka kala biyu ne akwai 'yan ƙanana akwai manya to a cikin manyan nan ma a cikin gidan manyan ma akwai manya kar ma ka je kan matsalar shirka to ga luwaɗi da ka gan shi irin su luwaɗi irin su cin riba irin walaƙanta iyaye irin irin irin cin dukiyar maraya irin ka zalunci mutumin da bai gani ba bai ji ba bai ci maka ba bai sha maka ba haka siddan ka zalunce shi wallahi al'azim yan uwa irin waɗannan laifuffukan a cikin kaba'irai ma wato su ya wuce hatsari muninsu ya wuce ɗan adam ɗin da jini ne kawai da tsoka da ƙashi wadda mashin kawai za ta iya tukuikuya ka akan kwalta wannan munin laifuffukan sun fi ƙarfin mutum ya dinga musu garaje yasa shi ibnu abu duniya da wato fudail ibnu iyad suka ce da mutum zai ta wanka da duk wanda Allah ya saukar da duk wanda Allah ya bugar in dai dan luwadi ne to sai ya je wurin Allah a matsayin sa mai najasa ai misali suke baka wai ka gane munin aikin wadda imamul alusi ya kawo wannan a ma'ani irin waɗannan misalin da nuna muni na wato abin da ya shafi laifi na luwaɗi abu na takwas mun faɗi na bakwai shi ne maganar ibnu wato eh, fudail ibnu iyad abu na takwas shi ne malamai suka ce wadda yake laifi na luwaɗi a matsayinsa na wadda shi yake rudu ko shi ake yi wa rudu suka ce automatic wato tunaninsa a juwe yake tunaninsa yin tunani ne a akasi iya tunani ne in reverse saboda inda tunaninsa iya tafiya daidai ba yadda za a yi aikin luwa ne. ko dai shaidanu sun yi tasiri a kansa ko kuma wani abu na son rayuwar duniya ya kai shi wurin wani boka ko ya kai shi wurin wani mai dube ko ya kai shi wurin wata eva dai mai tsafi ya je ya tsafe shi shi din kansa tukunna kafin ya fara ba shi doka sai ya zanto network din kwakwalwansa ba ta kawo masa wato waves din daidai abu na gaba abinda za ka kara tunawa ka je kyamar wannan laifi na luwadi shine shi ɗan luɗu daɗinsa a cikin na ta yake ya zo ne ka tambaye shi me ya kafi so sai ta malaba ba abin na fi daɗi a rayuwata kaman in zauna ina karanta alkur'ani mai girma wani in ka tambaye shi me kafi so me yake maka daɗi a rayuwarka sai ya ce wallahi kamar kullum in samu kaina tsakanin mangariba da isha a cikin masallaci na game da wani bawan Allah eh hatsarin mota hannunsa ya karye aka fidda shi waje za a masa aiki bayan ya dawo sai ke ce wallahi malam ka ga na a hannuna ko so ya ce wallahi ba abin da nake jin rashin daɗin sa kaman a ce rana za ta fito rana ta fadi tsakanin mangariba da isha ban samu kaina a masallaci ba yace wallahi wannan shine abin da ya fi damuna a rayuwata yace amma in dai ina nan a raye da lafiya na tun da na taso ya ce in dai tsakanin mangariba da isha ne sai dai in wani abu na laruri ko rashin lafiya mummuna amma zan samu kaina tsakanin mangariba da isha a cikin masallaci ya ce wannan shine abin da ya fi min daɗi a rayuwa wani in ka tambaye shi me ya fi masa daɗi sai ce wallahi abin da fi min daɗi kamar in ga na yi wa mama ta abin da take so in mata sai in yi in yi sati da farin ciki to shi kuma wani abin da ya fi masa daɗi shine ya ɗauki al'aurar sai sa a duburan wani ta inda yake bayan gari inda yake kashi kaga wannan daɗin sa iya cikin najasa na haula wala quwwata illa billah kai abun morewanka amma a cikin najasa ya mace ma da Allah ya halatta maka nisa'ukum harthun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba ayoyi ga sunan barkita alqur'ani mace ma da Allah ya halatta maka amma lokacin da take jinin al'ada sai alqur'ani sai ya ce wala taqrabuhunna hatta tsuhur. kul saboda mai kul huwa adhan fa'tazilun nisa'a fil mahid in suna jinin al'ada kar ku kwanta da su me dalili saboda lokacin da suke observing wannan period na al'adan nan to mahaifan tana firtso mahaifa tana turo tana fito da wani abin da ba abin mai tsafta ba mahaifa tana fito da dottin cikinta ne wadda take watsarwa take zubarwa na wata-wata saboda ita baiwar allah ta samu tsafta a jikinta to kai a matsayinka namijinta kar ka je kai kuma ka tari wannan dottin shi yasa za ga malamai masana jikin dan adam da suka rubutu akan wannan matsala din idan aka samu wani wani wani akasi ciki ya shafi haila sai ciki ya shiga ko wani abu makamancin haka irin abin da yake haifarwa akan ɗan da ake haifa abin zai baka mamaki da za mu iya zayyano su amma saboda sukan iya faruwa ba a irin wannan yanayin ba saboda kar in fada wani kuma ya je ya ga wani mai irin sai ce ai wannan an haife shi an masa ciki ana jiri al'ada ne ka gan samu matsala amma malamai sun rubuta su sun zayyana su muhallu shahid matar da ka aura Allah ya halatta maka ka kwanta da ita ma amma saboda mas'alan dotti kulhuwa azan fa'tazilun nisa a fil mahir, cuta ce aka hana ka to amma ba ma wannan ba duk ka tsallaka ka tsallaka ka tsallako ka tsallako ka tsallako sai ka dawo wurin dan uwanka namiji ta malam mamar kabir haruna wata rai, iya mana program a jami'ar maiduguri ya zo kan irin wannan matsalar sai ce irin namiji kuma wanda yake tafiya kamar gatari me abin sha'awa ma a jikinsa me abin sha'awa a jikinsa domin haka shi ɗan ludu <clears throat> jin daɗinsa a cikin najasa yake ina ganin najasa kuma ko mafarkin ta kai in ka samu malamin da suka kanta harkan shaidanu in suka fassara maka suka gaya maka iya nuna maka alaman menene za ka gane cewa babu ne mai kyau ba tunda ko ba a gaya maka ba dai kai mafarkin najasa ne ai babu ne mai kyau ba domin haka shi mai aikin ludu ko wanda ake yi wa ludu su jin daɗin su iya cikin najasa shi wanda yake ludu ya ɗauki al'auransa ya sa a cikin najasan duburan wanda yake ludu shi kuma wanda ake ludu an ɗebo wancan ruwan sha'awan an je an jibga masa a cikin duburarsa sai je ta fama da cuta har ya wayi gari iya zuwa asibiti iya ta uwa wannan laifi na luwadi ya bambanta da laifuffuka na zunubi irin punishment inda duk wanda yake sha'awar luwaɗi a ransa masa ya ji sha'awar ya fita karatun nairul autar za ka gani a matsalan haddi shi yasa wani abin da zai burge ka idan ka ga analysis inda malamai suka yi akan zina fyaɗe luwaɗi da fashi da makami kaga zina an kira ta zina ne saboda waɗanda suka yi basu da aure amma kuma sun yadda tsakaninsu za su yi zina sai musulunci sai sa waɗansu sharruɗa wurin tabbatar da zinan saboda musu hukunci burin musulunci shine ko da suna yin zinan to su tuba su bar yin zinan saboda tabbatar da mutum hudu iya da wahala wani abu a cikin zina musta'e da mace bi sun yadda ne za su yi yarda suka yi da junan su suna yin zina yanzu an samu saƙon Allah ne amma babu cin mutunci wato babu karfa-karfa da fin karfi a cikin harkar duk sun yadda sai musulunci sai kalle shi wani irin kallo ya nuna na zina ya nuna maka irin azaban mazinaci a cikin jahannama a cikin kabari ya nuna maka irin illan zina a cikin al'umma ya nuna maka yawaitan zina daga cikin alamun tashin alkiyama eh, na daga cikin dalilin da yake sa cututtuka su yawa a cikin al'umma na daga cikin kaza kaza kaza kaza amma with all this sai saka sharuɗa shaida mutum hudu amma da aka zo kan matsalan fyaɗe sai gashi musulunci sai bai sa shaida guda hudu ba saboda me akwai fin ƙarfi akwai tilasti ba da yardanta ba ne ka sadu da ita ka fi ƙarfinta ne sai zanto ba sharaɗi ba ne mutum hudu sai da Umar radiyallahu ta'ala an ya karɓi shaidan mace ɗaya ya haɗa da waɗansu ƙara'in ya tabbatar da laifin fade akan wato wadda ya fade saboda a fade idan ka sai ka samu shaidan mutum hudu to masu fade sun samu kofa kowane kwana sai zai dande wata yarinya shikenan ya gudu abunsa haka nan idan ka kalli matsalar luwaɗi shi kuma tsagoron punishment sa ne kawai sai ya zama wato hukuncinsa ne sai ya zama wato kawai gaba ɗaya bai kama na kowanne ba da fyaɗe da luwaɗi duka sai gashi sun kai matsayin ka ce musu wato fasadi ne sun kai matsayin hiraba fashi da makami inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan innan sun kai matsayin duk wani illa na cutarwa a cikin al'umma sun taka wannan matakin shi yasa sai ba samu sassauci ba kamar waɗansu laifukan da ba su ba kamar yadda shi yasa ga malamai yanzu musamman malaman a zamanin nan akwai malaman da in da suka tsaya suka kalli manufofin shari'ar musulunci sai suna ɗaukan hatta ka kama mutum misali iya saka yatsansa a cikin al'auran yarinya duk sun saka shi a cikin layin fyaɗe saboda makasin na shari'ar musulunci manufar shari'ar musulunci mai take so ta kiyaye sai ya zanto fyaɗe da irin luwaɗi da irin fashi da makami gaba ɗayansu suna layi ɗaya ne saboda ta ko ta ina suna destroying al'umma ne suna lalata al'umma illa su ta wuce illan wato wutan gobara Allah malam shi yasa ga alkur'ani mai girma yace falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mangut kuma sai yace musawwamata na inda rabbi ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id kawai an daga ibn qayyim yace an daga su ne kawai aka yi upside down da su kawai an daga su kawai aka kautar kawai aka kifa sannan aka musu ruwan wutan duwatsun wuta shi yasa malamai suke da Allah ya ce musawwamatan wato Allah madaukin sarki ya shirya kayansa ne kawai karka yi tsammanin irin duwatsun duniya ne min sijilin mambut waɗanda aka musu farau-farau aka shirya su wanda aka narko su daga cikin jahannama sannan kuma aka zubo su a kansu a jere yadda ruwan sama yake saukowa igo iya bin bayan igo haka allah madaukin sarki ya musu ruwan duwatsun wuta ha ila hauna wala quwwata illa billah wannan wani irin mutane ne haka wani irin aiki suka aikata ne shine fa aikin lulu a kifar da kasar a kifar da kasar sannan a mata ruwan duwatsun wuta wanda Allah ya shirya su daga cikin jahannama suka ɗebo narko haka duk malaman tafsiri suke fari. za ka ga su malamai suna hakaito wanda wai a lokacin iya cikin mutanen amma ya samu kansa a wurin ɗakin ka'aba ko wani gude mai alfarma ko wani abu makamancin haka suna wasu malamai da suna kawo wannan matsala din dutsen da aka turo ya halaka shi sanda ya tsaya a sama ya jira shi na kusan kwana arba'in baya wancan eriyan da ya je kuma dutsen ya sauko ya halaka shi shi yasa babban malami imamul jauhari ya ce hijaratun min tsinin tubiqat binari jahannam haka ya sifanta shi uwa malamai sun tattauna mai laifin luwaɗi irin azabar da za a masa wasu suna cewa kawai a kona shi da wuta shi sa zaga wadansu malamai suna kawo matsalan khalid ibn walid da ke zaga wasu malamai suna magana akan isnadin khalid ibn walid ya je wani gu kawai sai ya samu wani namiji ya aure wani namiji kawai ya tura ga abakar siddiq daga ƙarshe aka daga musu hukuncin da bashi da daɗi na kisa wasu malamai suna cewa har ma da abin da ya shafi wato irin wannan matsala na wuta ko wani abu kamancin haka gwargwadon yadda waɗansu suna inganta shi waɗansu suna magana akan isnadin waɗansu malamai suna maganan cewa za a jefe mutum ne kawai kamar yadda ake jefe mazinacin da ya aure wasu suka ce a'a tunda Allah yake sarki sanda ya daga su ya kifa su ya jefo su a samu inda ya fi ko ina tsayi a cikin garin a tura shi can kawai sai a jefo shi idan aka jefo shi sai a biyo shi da duwatsu kaga hijarat min sijilin mamdud kenan su ma sun kwaikwayi wannan to kuma dai menene dai shi mai aikin luwadi ko da ake yiwa hukuncinsa kisa ne saboda munin aiki yan uwa luwaɗi iya da waɗansu abubuwa ga suna hamu jeru saboda lokaci ya gure cikin maganganunmu na farko <clears throat> shine mai luɗu babu ruwansa da mace ba ruwansa da matarsa ba ruwansa da mata sai ɗaɗɗe za ka samu suna aikin luwaɗi sannan kuma suna iya sauraron matayensu ma abu na gaba iya da illa akan lafiyarsu shi yasa malamai suka ce yin luwaɗi iya wargaza a asab a asab shine jijiyoyi sensory nerves jijiyoyin da suke dauko sako da ya kwakwalwa su watsa a cikin jiki su ake kira al'asab da larabci sannan iya da wani irin tasiri mummuna a kan ɓurgon jikin mutum lokacin mu ya kuda da mun yi wani analysis da malamai suka akan wannan matsala din ɓurgon jikinka a matsayinka na ɗan adam luwaɗi iya wani iya masa illa sannan iya haifar da wani abin da ake kira a sauda wani irin rikicewan ɗabi'a ne da yake samuwa a jikin jikin ɗan adam sai dinga haifar da mummunan cututtuka waɗanda suka yi da ɗabi'a na bushi da kuma duhu kamar ka ce irin dangin kansa da makamantansu wani abu ne mai fari babi ne mai zaman kansa saudawiya a harkar islam medicine sannan mai ludu har abada in ba Allah ya taimake shi ya tuba ba har abada mai ludu kullum ko shi ake ludawan ko shi yake ludun kai ko taimakawa yake da wani abun da ake yin ludu to tana da wani irin cutan da zai yi wahala mutum ya batta ai anan mun taɓa ba da labarin wani dattijon da ya kai shekara tamanin da wani abu sana'ar saludu ne amma da shekaru suka ja suka ja rashin lafiya ya kassara shi baya iya yin komai amma sai ya koma sai a ɗauko yara guda biyu su yi ludu a gabansa su gama sai samu kwanciyar hankali ba fa tarihi ba ne a cikin shekaru a watanni da kwanakin da muke rayuwar nan iyaye tana da illa da zai iya yi ba amma yanzu sai a masa yara su yi ludun a gabansa su yi su gama iya kallo shi kenan sai ba su kudi su tafi ya samu kwanciyar hankali a haula wala kuwata illa billah kai dan adam wani irin halitta ne Allah ba don dabara mu baka kare mu da daga cikin illa shine hanji da ake kira mustaqim ban san likitocin zamani mai suke kiran shi da terminologist su ba muna kiransa mustaqim a islamic medicine shine hanjin da ya taho ya kare akan dubura akan anus duk wanda ake lulawa ko shakka babu wannan kofa ta duburansa idan aka tafi aka tafi wataransa ya zama masa matsala sai jijiyoyin da suke rike da wannan bangaren wanda suke buɗuwa ko su rufu gwargwadon ɗabi'an jikin ɗan adam za su je su sake sai ya ga mutum bayan gari iya fito masa ba tare da ya ankara ba uwa uba kuma abu na kusan ƙarshe shine wato iya haifar da mugun tunani da muguwar zuciya sai ka abin da kawai zai iya yi shine kawai zai kankan da kansa ne a gaban maza kawai burinsa kawai kullun ya za a iya samu da yake a yi aikin nan da shi amma kana cire shi a wannan bangaren a cikin kawai bashi da mutunci a cikin komai bai da mutunci kamar yadda na faɗi a farkon magana ta babban abin da na fi sha'awa daman in fara a cikin wannan Allah madaukakin sarki shine mai sanya albarka a cikin duk abin da zaka faɗi ina faɗan wannan magana da zan faɗa yanzu kuma ina ta tawassuli da kyawawan ayyuka na Allah madaukakin sarki ya sa musamman irin matasanmu da Allah yake jarraba da son yin wannan abu a cikin zukatansu su yi amfani da shi Allah madaukakin sarki cikin rahamarsa tausayinsa kuma ya cire musu wannan abu a cikin zukatansu shine kamar yadda na ce dalilin da ya sa muka zaɓi maudu'in nan ne, yadda abu ya yi yawa matasa sai su zo suna komplain cewa suna sha'awan wannan aiki na luwaɗi a taya su da addu'a duk mutumin da zai zo ya fada za ki wata masa zato za a kyauta masa zato ka masa addu'an Allah kuma ya kare shi alama ce ta imani to nasihar da nake wasu yadda nake yi duk mutumin da ya ji irin wannan ba wannan ba duk wani nau'i na sabon Allah ya rungumi karatun alkur'ani dan uwana matashi a lokacin da ka ji son ludu ya ɗarsu a cikin ranka Allah a cikin awannin da kake da shi kana rayuwar nan wani lokuta da dan yawa ka dinga yawan karatun alkur'ani karkata sai ka haddace alkur'ani ba sai ka haddace izo 20 30 10 biyar ba a'a indiga daga eh, kul a'udhu birabbin nas ka iya zuwa alam tara kai in daga kul a'udhu birabbin nas ka iya zuwa kul huwa dinga samun lokaci kana karantawa da niyan Allah madaukin sarki ya wanke maka zuciyanka in ka rike wannan wallahi zaka bar jin abin da kake ji shaidanu da suke tasiri a kanka karatun alkur'ani kuma a makogoron da alkur'ani yake fitowa kwakwalwa tana jinsa jijiyoyin jikinka gumin jikinka iya tashi saboda kana karatun alkur'ani shaidanu ba za su iya zama a cikin jikinka ba saboda maganan allah ne maganan kaharu ne a rike karatun alkur'ani an rike azkar na safiya da maraice kwanciya bacci shiga ban daki hawa abun hawa fita gida irin waɗannan abu a rike su sannan abu na gaba shine a rage kwaɗayi a rai a rage kwaɗayi kar mu zanto duk abin da gani a hannun mutane mu ma mun same shi kamar yadda na faɗi a farkon magana ta waɗansu matasan a irin wannan kwaɗayin ne yasa ake shigar da su harkar luwaɗi abinda Allah ya baka ya baka ka wadata da zuci idan kana so ka hau mota irin ta malam ne je ka nemi kuɗi ka sayi motar Allah ya halatta maka in kana so ka riga mai kyau irin nasa je ka nemi kuɗi hanyoyin neman kuɗi iya da yawa ga ataba ga keke nafe ga kasuwanci ga koyan fati, ga kaza ga, sunan kata kata Allah kuma zai iya azurta ka a cikin komai shine ar-razzaqu babban magana kuma shine lallai lallai idan muna da sana'u kuma a hannunmu mu dinga mutunta sana'un da ke hannunmu yan uwa matasa sana'ar da ka iya ka rike ta in gari ya waye ka ji farin cikin ka iya wurin neman ka Allah wannan security ne mai kyau a cikin rayuwa da addini gaba daya shi yasa annabawan Allah ba su zauna ba sahabban annabawa ba su zauna ba wurin neman ka ka ji kana son zuwa wurin idan dinga samar maka da kwanciyar hankali da nutsuwa idan ka sa wannan a ranka to abin hannu wani ba zai dame ka ba yan uwa <clears throat> wannan abin da na faɗa na ƙarshen musamman karatun alkur'ani shi na fi sha'awan in bawa yan uwana matasa musamman masu matsalan sha'awan aikata laifin luwaɗi ina ba su shawara su dinga karatun alkur'ani mai girma ba su kare ba har ni da kai idan wani abu na laifi ya so ya fi ƙarfin zukatanmu mu dinga karanta alkur'ani mai girma ba sai ka ebi awanni masu yawa ba da safe kayan minti biyar kayan minti goma kayan minti sha biyar ka dawo da ba ka dan taba ko kuma kafin kwanta bacci ka dan taba ka dinga yi Allah madaukakin sarki zai sanya albarka a cikin su yan uwa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ba don iyawan mu ba don ikon mu ba ya tsaftace mana zukatan ya dukkan wani abin a kyama ne a mahanga ta addini da rayuwa gaba daya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ba don iyawan mu ba kai ne arrahman kai ne arrahim ya Allah ya Allah ka kare mu da duk aikata munanan ayyuka a cikin rayuwarmu ya Allah ya Allah ka sa rayukanmu su je wurin ka masu tsafta babu abin kazanta na alfasha a cikin Allah ba mu da kokari sai abin da ka azurta mu da shi ya Allah kai ne alqaharu kai ne alwahabu kai ne alqadiru almuqtadir ya Allah muna tawassul sunayenka da sifofinka kyawawa masu tsarki ya Allah ka getta rayuwarmu ka saita zukatanmu kada ka kautar da zukatanmu fada cikin abin da ke wanda ke ba daidai ba ya Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh